tun nan dai mun yi aiki sai mana biyu ne muke ta eh, kammala wannan aiki na abin ga na an kurori da wani biletan da wani komi ne duk an kammala su yanzu na yanda na gaya maka duk suna nan kuma muna roƙon Allah eh, subhanahu ta'ala ya sa eh, a yi zaben nan lahiya saboda kayan duka muna tsammani da yarda Allah duka an tuka ranar zaɓe komi yana isa a cikin abin ganshi kuma a yi zaben nan in Allah yarda muna roko akwai wadatar su ba za a fuskanci karanci ba na kayayyakin nan su za su isa a karamci babu saboda kowanne da ya yi kolizari da ake ce kowanne in kayi garuruka naka kuma akwai ƙari da kake azawa saboda ko ka tahi can in an ce maka akwai wani abu da babu ka samu ka ka samu shi nan kowane kaya da ya tahi akwai kamar marashi da ake ce da mun ka aza bisa kayan akwai wasu yankuna na nan nijar tunda an san nijar kasa ce mai faɗi sosai kamar misali su bilma iyakar nijar da libya eh, ko kuma asamaka iyakar nijar da algeria da can wajen gabacin gegime iyaka da ƙasar chadi shin waɗannan kayayyaki kuna ganin za su kai kuwa a kan lokaci Ishe ma Allah kaya har sun kai yadda na ce maka a difan nan ma do yanzu su tumu su boson nan duk kayan suna can kuma saboda eh, akwai tashin hankali ƙauyukan nan akwai duka wurare da mun ka ɗauki eh, mataki tunda kun san ni tana da eh, su commission security defense et security na tsaro su ma akwai an sa su cikin abin gan su ma a kan tsoron su ma suna abin ga tunda kaya duka da za su tsaya sai da eh, mutane da jama'in tsaro kowane mota yana da jama'in tsaro eh, jama'in tsaron shi kuma akwai ma eh, wararen nan da akwai tashin hankalin nan su ma deja a can deja wurin an ba da hanya akwai kamar abin da ake ce ma escort akwai escort duk da can wajen difa hal kai can wajen su tawon nan nor din tawo da nor tilaberi nan duka nan duka suna da escort da difa da agadas kuna da tabbacin waɗannan kayayyaki lalle kun ba da su a hannun mutanen da suka dace ma'ana waɗanda za a iya cewa amintattu ne kaya ba za su sha kwana ba eh to wannan kaya in Allah yarda ba sa sha kwana ba saboda ka san an sa president a cikin kowane jiha kenan kayan nan da an kai su duka an sa hannun president na jihohi don ka muna tsammani eh, eh, ba a kaurace da kayan nan kuma da yarda Allah muna hata allah ubangiji ya sa zaben nan ya yi shi lahiya a kare shi lahiya